Rashin fahimta ne yasa ake kallon 'yan fim a baibai, in ji Sadiq Sani Sadiq. Jarumin fina-finan Kannywood Sadiq Sani Sadiq ya bayyana Kannywood a matsayin wani wuri mai tsafta kuma mai ɗauke da mutane masu tsoron Allah a cikin masana'antar. Jarumin ya faɗi haka ne a wata tattaunawa da wata kafar sadarwa ta mujallar sirrin Stadish. Sakamakon wani bawan Allah da ya wallafa a shafinsa na sada zumunta yana cewa Sadiq Sani Sadiq ya je Maiduguri kuma kullum tsawon sallah baya wuce shi. Wannan dalilin ne yasa ake tambayar Sadiq Sani Sadiq cewar yana ganin mai rubutun ya ɗauki 'yan fim a matsayin ɓata gari kenan? Sai ya fara da cewar duk cikin al'umma dole akwai mutanen kirki akwai kuma ɓata gari illa dai kawai wasu mutane marasa dogon tunani kuma marasa fahimta suna yi wa yan fim kallon mutanen da ba mutanen kirki ba amma duk mutumin da yake da dogon tunani ya san me yake yi kuma duk mai ilimi na addini da na boko ya san cewa yan fim ba mutane bane marasa kirki da tarbiyya ba illa kawai dai wasu tsirarin mutane waɗanda ba su fahimci inda muka dosa ba ke yi wa abin wani kallo na daban kuma sadaukarwa addu'a iyaye ita take bin mu sai mu ce alhamdulillah domin muna kwatanta gaskiya da riƙon amana tare da son mutane wannan dalilin ne yasa muke samun ci gaba har muka zo inda muke a halin yanzu Jarumin ya ƙara da cewar kuma shi girman kai da kake gani ba ƙaramin illa ce da shi ba. Mutum idan har ya san abin da yake yi to ya kamata ya gane cewar shi masoyi ba abin wulakantawa bane ba. Ko da koya mutum yake domin dan adam yana da daraja ko a ina yake a cewar Sadiq Sani Sadiq. da na subscribe don samun labaran kaniyar da ɗuminsu daga a dole cewa ne ni mashigi ne ba zan shigi kwa ba wani channel din na ya wani. ku ka kafa subscribe a channel din Akwashi TV don more daɗin bidiyoyin barkwanci sababbin waƙoƙin Hausa da fina-finai masu ilmantarwa da gamsarwa ku dai kada ku manta ku kamta subscribe Akwashi TV tashar kowa da kowa